Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, talatin sittin sai kuma kilo har zubu da matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango 200.5 haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Grace Alheri Abdi ce da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin namu na farko a yau Litinin goma sha tara ga watan Satumba shekara ta 2016 ga kanin labarai. Magajin birnin New York Bill de Blasio ya ce mutane su saurara su samu cikakken bayani game da wani bam da ya tashi a ranar Asabar a unguwar Manhattan. An gano cewa wani mutum da ya soke mutane tara a Minnesota ba amurki ne amma kuma dan asalin kasar somaliya ne akwai alamar cewa yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla kan tarzoman ƙasar siriya na neman wargajewa kanin labaran kenan hukumomi a najeriya sun bayyana daukar matakan ganin ba a bar wani a baya ba yayin allurar rigakafin shan inna bayan koma bayan da aka samu a yunkurin shawo kanta shiri na yin rigakafin nan a tasha da kasuwanni da mafitan manyan garuruka inda motoci ke fita safara duk mun kafa jami'an rigakafi a wayannan points din. Sai kuma harkokin siyasa a jamhuriyar Nijar. Jiya muna tare da Hamamadu yau muna tare da Hamamadu gobe in sha Allah muna tare da Hamamadu. Ibrahim Alfa Ahmed kuma zai shigo da cirin ciki da gaskiya wanda zai dora inda ya tsaya kan zargin da wata mata ta yi a jihar Bauchi na kwace 'ya'yanta bayan rasuwar mai gidanta. Kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a. Magajin garin birnin New York Bill de Blasio ya ce ya kamata mutane su saurara su samu cikakken bayani game da tashin wani babban a daren asabar a unguwar manhattan wanda ya raunata mutane 29 wani jami'in tsaro ya shaida wa kamfanin dallancin labarai na associated press cewa bincike da ake gudanarwa bai ba da muhimmanci ga ikirarin daukar alhaki wanda aka dora kan shafin zumunta na tambla a ranar lahadi tuni dai tambla ta janye wannan labari daga kan shafin ta na duniyar gizo kuma bata ce ufan ba akan wannan batun gwamnan jihar new york andrew kumo ya ce wannan fashewar aiki ne na ta'addanci sai dai ya ce babu wata shaida da ke nuna akwai hannun 'yan kasashen waje kuma ya ce akwai ƙarin 'yan sanda dubu ɗaya da za a tura su su rika sintiri a cikin tashoshin jiragen ƙasa na birnin a matsayin wani mataki na rigakafi an gano cewa mutumin da ya soke mutane tara a wata kasuwar zamani ta jihar minnesota da ke arewacin ƙasa amurka wani ba amurke ne amma dan asalin ƙasar somalia shugaban al'ummar somaliya na jihar ya shaida wa sashen somaliya na murya amurka cewa wanda ake tuhumar da wannan aika-aikar da 'yan sanda suka harbe har lahira sunansa dahir adan shugaban al'ummar somaliya abdulkalani ya ce mutanensu sun san adani ne a matsayin wanda ke aikin tsaro na ɗan lokaci kuma mutum ne mai fasaha kuma amintacce kulani ya kara da cewa ya kasa gane dalilin da ya iza shi yin wannan abu ko kuma dai bai fahimci lamarin ba ma'aikatar leƙen asirin amurka tana binciken batun sukar a matsayin abin da ka iya zama ta'addanci jama'a kuda sauraron wannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc akwai alamar yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla kan tarzoman ƙasar siriya na neman wargajewa a sanadin harin da aka kai wa wasu sansanoni 'yan tawaye da ke aleppo inda aka kashe akalla mutane takwas ana dab da soma babban taron majalisar ɗinkin duniya wanda shugabannin duniya ke halarta kamar kowace shekara a birnin new york wannan rikici ya faru ne a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar tsakanin amurka da rasha bayan wani farmaki da jiragen sama na haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin amurka suka kai wanda ya sanadiyar mutuwar sojojin siriya sama da goma a ranar asabar ma'aikatar tsaron rasha ta ce jiragen amurka sun hallaka sojojin siriya sama da 60 a birnin darazo da ke gabashin kasar a wani hari ta sama da jirage biyu kiran f-16 da wasu guda biyu kuma a-10 wanda suka taso daga yankin iraki suka kai rasha ta, ta nemi shirya wani taro na gaggawa na musamman na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya don tattauna wa'annan hare-haren hare hare haren to sai dai kuma jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta, kira, ce kira da rasha ta yi tamkar tana nuna isa a yayin da takwarata na rasha vitali churkin yake zargin amurka da sabawa yarjejeniyar da aka kulla cewa ba a za kai wa sansanonin soja hari ba akalla mutane 20 aka hallaka a ƙasar jamhuriyar afirka ta tsakiya a cewar wani jami'in jiya lahadi wasu 'yan bindiga daga tsohuwar kungiyar 'yan tawayen haɗin gwiwa ta saleka ne suka kai wa mutanen ƙauyen indomete mai tazara kilomita 350 daga garin kagabundoro farmaki a cewar wani kakakin fada shugaban ƙasa albert mukpeme a cikin watan maris shekara ta 2013 ne jamhuriyar afirka ta tsakiya ta afka cikin rigingimu bayan da dakarun saleka waɗanda galibinsu musulmi ne suka kwace iko wanda aka hakan ya janyo mayar da martani daga kungiyoyin mayaka na krista masu kin jinin jinsin balaka kashi biyar na daukacin dukan mutanen kasar sun gudu daga gidajensu sakamakon tashin hankalin kuma har yanzu kasar ta rabu gida biyu bisa bambancin addini kuma shugabannin mayakan ne ke iko da sassan kasar daban-daban sama da mutane dubu ɗari hudu ne suka rasa matsugunansu a cikin kasar sanadiyar ƙarin wasu mutane da kamar 500 kuma suka nemi mafaka a makwabtan ƙasashe kamar su chadi da kamaru da kuma jamhuriyar demokuraɗiyyar congo an kashe wani babban hausan sojan somaliya a wani harin bam na cikin mota a mogadishu babban birnin kasar a jiya lahadi janar muhammad roble jimal wanda ake aka san shi da lakabi gobali da wasu dogarawansa guda shida ne suka mutu a cikin jirin motocinsu yayin da wata mota dauke da dimbin bama-bamai ta afka kusa da kofar shiga helkwatan ma'aikatar tsaron somaliya a can mogadishu a cewar abdul fatah umar halani kakakin birnin mogadishu a hirarsa da muryar amurka tuni dai kungiyar al-shabab ta dauki alhakin kai wannan harin ko da yake tun shekarun 2011 rundunar sojin kiyayen sulhu ta kungiyar tarayyar kasashen afirka ta fitar da mayakan al-shabab daga birnin mogadishu har yau dai al-shabab na ci gaba da gallazawa mazauna birnin na mogadishu ta hanyar kai hare-hare da zuma hamɓarar da wannan gwamnatin ƙasar mai samun goyon baya daga ƙasashen yammacin duniya labaran duniya kenan kuka saurara da labarun mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin lafiya a Najeriya inda ake kammala rigakafin shan ina na kwanaki hudu da aka fara a jihohin arewacin kasar goma sha takwas banda kwara. Dr. Nasiru Sani Gwarzo babban jami'in yaƙi da shan inna na ma'aikatan lafiya matakin farko ya yi wa wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya ƙarin haske dangane da shirin a jihohin da suke fama da hare-haren kungiyar Boko Haram. Wasu ma yaran an haife su ne a cikin waɗannan lunguna cikin wannan 'yan shekaru wanda ba su taɓa maganin abin da ake kira allurar rigakafi ba. to yanzu mun zo yanayin da an fara sakin wannan wurare zirga-zirga ta fara tabbata tsakanin cikin garuruwa da waɗannan lunguna to saboda haka za a samu matsaloli na irin waɗannan yara suna sake fitowa da shi to daman an yi tanadi na matakai waɗanda kuma alhamdulillah sun yi aiki su muke kira na tsare iyakoki waɗanda suna da dabaru sama da bakwai da muke amfani da su wajen cimma daskar waɗannan yara da yi musu allurai to yanzu an samu wannan matsala dole ne mu sake ɗaura ɗamara mai ƙarfi a kuma sake dawowa a ci gaba da samun nasarar da ake yi a da. Shin akwai sassan da aka fi mai da hankali kansu a aikin rigakafin? Ga tsohon jami'in rigakafi a yankin Arewa maso gabas Alhaji Bala Dan Juma. ga kamar wajejen guji bagulani nan, ka san sai da muka yi kusan shekara guda ba ma shiga mai aiki a wurin kwata-kwata ba a zuwa. Kuma ma da shekara ba a iya shiga amma da ko Allah mu dama da yake mu gaskiya ba alfahari ba yobe muna shiga kowane lungu tun farko tun kafin a zo a samu rashin shiga wuraren mutanen mu sun yi kokari sun je sun yi vaccinating mutane a wannan kowane lungu lungu din sannan mutanen kuma guraren da ba a shiga mutanen da suka yi hijira suka zo su gari akwai kowane kamfu muna tura tim mu su je su yi vaccinating yayan su a wuri guraren da ba a shiga kan gaskiya kamar gulani guji ba da kuma tamfata of yunusari da gaidan waɗannan guraren gaskiya har yanzu akwai wouldn't uh, niyan su za su yi niyan su shiga sai ka ga in aka ji wannan sai ka ga ya kashe wani gwiwa to amma duk da haka insha Allah da taimakon su security da suke bamu haɗin kai muna tare da security SSS polisawa kullum aikin ma tare muke da su to idan suka ga gurin da akwai danja su za su bamu labanan bayani cewa to kar ku shiga guri kaza jami'ar lafiya matakin farko ta jihar Yobe Dr. Walari ta ce akwai wadatar alluran rigakafin a wannan watan satumba muna shirin rigakafi ga yara miliyan guda da dubu goma sha bakwai da ɗari takwas da tamanin da biyu. shiri na yin rigakafin nan a tasha da kasuwanni da mafitan manyan garuruka inda motoci ke fita safara duk mun kafa jami'an rigakafi a wayannan points din saboda mun san su ne kalubalen da muke tsammani za mu fuskanta. A dukkan aiki rigakafin dai Najeriya za ta yi amfani da alluran rigakafi miliyan ɗari uku inda tun farko ta bayyana tana da miliyan ɗari a ƙasa. Nasura da Mailika Yamurar Amurka daga Abuja. Najeriya. Yalo da babba mata da maza arewa duka ni dai na wala ciwon foliyo abin wahala ne baya da shawa na shaida bari duniya ta daɗi da waya Haka yake to bari mu rufe taskar hotonnin namu a jamhuriyar Nijar inda kotu ta sallama waɗansu 'yan adawa shida bayan an sun shafe kimanin watanni goma a gidan yari bisa zargin yunkurin tada da zoma wakilin musulmin muni bama na ɗauke da ƙarin bayani yau muna farin ciki yadda Allah ya maida muna dan wanmu, abokinmu kanninmu danmu Usman Sanda kan mutane su jahilci wani abu ai ba zuzozi ne suka kama su ba hayaniyar dubban magoya bayan jam'iyyar model lumana kenan lokacin da suka hallara a kofar cibiyar wannan jam'iyya domin tarban shugaban reshen yamai sumana sanda da abokansa biyar waɗanda hukumomin nishar suka garkame a gidan yari a ranar 14 ga watan nuwamban 2015 bisa zargin su da yunkurin amfani da makamai don ta tada zaune tsaye wato sa'o'i kaɗan kafin isowar shugaban jam'iyyar ta lumana sannan tsohon kakakin majalisa hamma amadu daga ƙasar faransa inda ya shafe watanni goma sha biyar yana gudun hijira saboda zarginsa da hannu a badakalar sayan jarirai bayan isowarsa cikin iyalansa dan majalisa sumana sanda ya tuna da sauran jigajigan jam'iyyun adawa kusan 20 da ake ci gaba da tsarewa yanzu haka sai dai in yi ma allah godiya in yi ma militancin mu da na fa lumana da 'yan kasa duka da sun ba mu cikakken goyon baya watannan goman nan da mu yi kaso lalle yau ni na hita tare da ni wasu su biyar ne amma har yanzu akwai 'yan lumana da 'yan kasa da suna kaso kenan kar mu manta da su don shi ma ne na yau ba ranar horin ciki ne shugaban na reshen jam'iyyar madar lumana ya mai bugo da ƙari na hannun daman tsohon kakakin majalisa hama ahmadu sannan minista a zamanin da ake ɗasawa tsakanin pnds tarayya da model lumana Sumana Sanda yana kulle a gidan kaso lokacin da aka zaɓe shi a ranar 21 ga watan Fabrairun 2016 domin wakilcin al'umma a Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar. Saboda haka ya sake nanata aniyar ci gaba da gwagwarmaya domin tabbatar da demokradiyya a wannan ƙasa. Jiya muna tare da yau muna tare da hamamadu gobe in sha Allah muna tare da hamamadu Margayin shugaban kasan Maroc mai sunan Hassan Day shine ya ke. yakin zamani ba masu karhi ko masu gaugawa ne suna cikin mishi sai wanda ba su janya su bari to muna tsammani ni da 'yan lumana muna cikin sahun nan da insha ko ina da anke dan a kara demokrasi ne muna cikin insha Allah. Zaman doya da manja tsakanin magoya bayan jam'iyyar Model Lumana da gwamnatin jamhuriya ta bakwai ya samo asali tun bayan da Hamma ahmadu da makardabansa suka ki karɓar mukaman da shugaba Isuhu ya basu a gwamnatin da ya kafa a watan Agustan 2013 suna masu cewa Honko ne aka basu. a ci gaban wannan takaddama jam'iyyar model lumana na zargin masu mulki da bita da kullun siyasa akan 'ya'yanta yayin da jam'iyya mai mulki pnds tarayya ke cewa wannan korafi ba shi da tushe Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Amma da kyautata madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu goma nan Washington na cewa karfe ɗaya da kwata na asuba Allah ya kawo mu lafiya gare mu amma yanzu ba mu da asibiti ba mu da ruwa mm. ginin mu ba gama ba ga abinci babu komai da komai dai To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin inda waɗannan 'yan gudun hijira na cikin gida ke buƙatar ɗauki. Yanzu dai ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun ji wani ɗan uwan Malam Yakubu Abdullahi wanda aka fi sani da sunan Yakubu Wowo ɗan majalisar dokokin jihar Bauchi yana mana bayanin matsayinsu game da zarge-zargen da Malama Firdausi matar wani ɗan uwansu mai suna Ado da ya rasu ta yi. Shi wannan ɗan uwa na Yakubu Wowo sunansa Muhammad Abdullahi. a makon na jiya mun tsaya kan tambayar da aka masa game da rasuwar ɗaya daga cikin 'ya'ya guda biyu da firdausi ta yi zargin cewar yakubu wani ya zo ya kwace mata su a bayan rasuwar mijinta ado babban abin da firdausi ta ciya ya dame ta game da mutuwar wannan ɗiya ta nana shine cewar haka siddan babu ciwo aka ce ta mutu kuma ba a ma sanar da ita ba to dukanmu nan musulmai ne kuma an ce kowane rai zai ɗanɗana mutuwa Allah yanzu kamar shi marigayi ado da ya rasu ai muna son sa kuma kanin ma ni kamar ni na ne can can baya ma in ka duba shekaru na da nashi amma Allah ya dauke shi kuma muna son shi amma Allah ya dauke shi haka ya faru da nana ina jin gidan rediyo a america boa ya kira ne ya ce Allah ya mana na rasuwa shi eh, yakubu mhm. na ce eh, eh. ya ce Allah ya mana dana zuwa to dama suna hannunsa ne ke eh, suna hannunsa yawa kuma yaran nan da aka yi shi aka ba da shi a hannunsu ba wai yakubu ne da zama muka yi a matsayinmu na duk zuriya aka ce ya rike su saboda me ka dalili saboda a doshi yake bin sa shakuwansu kusan kasan za ka haifi 'ya'ya wannan yana gaba da wannan amma za a ga wani kamar ana ce 'yan biyu saboda shakonsu so sai muka ga shakonsu saboda ya damu da rasuwa wanda sai muka ce to watakila yaran suna wajensa zai dan samu sosoci a zuciyansa na rashin dan uwansa da yi shine muka ce rike su to ita rasuwa yarinya ta rasu muka ni din nan ni ne duk a zuriyarmu nake da namban wayar ita fiddausu ah. rasuwan nan eh. <clears throat> komi an sani da sanadi eh. shine ah, rashin lafiya ne ko kuma dai kawai a ah, lokaci ne ya zo kawai ta rasu eto eh allah ne ya yi ikonsa ta rasu kuma bayan kafin ma a ji a zana da yarinya akwai likita da muka kirawo shi ya zo ya duba ta bayan ya asibiti kenan ta rasu a gida ne da safe ta kwanta ne da safe a za a tashe su ta makaranta aka samu allah ya mata rasuwa to muka ce bari likita ya zo ya duba ta ya zo ya duba ya tabbatar mana ya tabbatar cewa ta rasu shikenan sai muka ce to ni din nan na tashi ɗanmu su biyu bayan na nemi wayan fiddausu na nema na nema ban same ta waya ba hmm. Kun kira wa likita eh. kuna da wani tababa ne akan rasuwanta ya sa kuka kira likita ya zo ya tantance a'a ya muna da ta baba abin da ya kawo likita mm. saboda mu tabbatar ka gane cewa ya ta rasu ne ko bata rasu ba ya tabbatar mana tabbaci muke so a matsayinmu na musulmi ka ayin aka ce mutu ya rasu a ya rasu ne eh, abin da nake nufi eh. a yarinyar nan da ta rasu ne a gida eh. yawwa kuma babu wani rashin lafiya yawwa to me kawo likita inda ba kuna da tababa ba ne tabbatar muku da cewar yadda ta rasu menene kashe ta you know kamar yadda dai zamani ke ya gwada ai ba wani duk wani musulmi ka ai dole imani da mutuwa eh to shine muka mun yi imani da mutuwa kuma haka ne ya faru mm, to ta ce bayan yarinya ta rasu mm. ba ku gaya mata ba wani ne a shi yaron kamar mai gidanta eh. shi ne buko mata yana ce to wance sai fa hakuri eh. na na Allah ya riga ya karba abinsa mu dinga jin tsoron Allah in za mu yi magana yawwa saboda duk abin da mutum ya faɗa da bakinsa ranar gobe kamar yadda kake rekodin wannan haka ake rekodin duk abubuwan da muke yi ranar gobe kowa zai faɗi abin da ya faɗa kuma allah zai mashi hukunci ka ce kun kirawo likita domin ya tantance a musabbabin rasuwan wannan yarinya nana menene rahoton da shi likitan na ya bayar a to likita dai ya rubuta cewa ta rasu ne natural death watan allah ne ya kawo karan kwananta ta zo ƙarshen iyaka kuma kaman kai ma ina gayyatanka ka zo ga ita ɗayan tana nan da ake cewa an yi mai mai duk ka shirya zan ɗauko ma ita ita ƙanwantan zara uka ganta shi wannan likita abauci yake kuma eh, na ne eh, mai zaman kansa ne ko kuma ma'aikacin gwamnati da ma waye sunansa eh consultant ne a teaching hospital professor sani malami ne shine likitan da ya ba da wannan ya satisfying cewa allah ya mata rasuwa kuma rasuwa ne wanda kaya ta zo gaci kwananta ya kare eh. eh ba ciwo ba komai haka allah ya kare kwananta kwana ya kare kasan kwana ya kare ba makawa sai an je ni din nan sai da na neme ta a waya na neme ta a waya ban same ta ba sai na tada mutane biyu na ce ku je gidansu su gaya mata cewa ga abin da ya faru za a yi zana idan yarinyar nan karfe takwas da rabi ta zo muka jira har tara saura ba ta zo ba aka yi zana idan yarinya muka tafi makabarta to a lokacin akwai 'yan uwanta da suka zo wajen akwai wani kaninta na da garba yan uwanta ne da yar uwanta da ta zo da kaningi ita ma ta ce ta samu labari ne ta zo da kaningi kenan ta uwar ta gaya mata uwar Bridows kenan ta gaya mata rasuwa shine ta zo to amma kaga da yake mutane ba sa tsoron Allah ba san ko za su abinda suka faɗa ranar gobe kiyama kowa zai faɗa zai bi bayani ba suka zo suka ce ba a gaya musu ba to wannan kenan bayan wannan da muka dawo daga makabarta akwai 'yan uwan uwan ɗaya ma yanzu kwamishina ne a gwamnatin wannan gwamnatin da muke ciki na bauchi state kwamishina ne sun zo da 'yan uwanta guda biyu suka ce ita ta gaya musu uwar fidausu sun zo su zana ta'aziya bayan mun dawo daga makabarta to amma kaga sun zo sun ce ba a gaya musu ba shine abu ya ban mamaki wannan karya suke to bayan rasuwanta da janaza sun je sun kai wannan batu wajen hukuma jami'an tsaro inda yake har aka ci yanku ko ka tafi can makabarta domin a gwada inda aka bi yarinya da ƙarshe ma kuka gagara nuna kabarinta da ma sunan da yake aka rubuta a rajista bai daidai ba ma <laughs> wannan shine abun mamaki ne abun mamaki ko shine a yaran nan guda biyu wannan ana ce mata nana wannan zara da aka je makabarta a yana tsammanin kai da kanka na kawo ma bidiyo da aka ɗauka saboda irin wani yaran a makabarta inda aka sata a makabarta kuma da suke maganan wa'aje a nuna makabarta ko an sa suna a kabari a da a nan bauchi da ni da kai dukkanmu muna bauchi in aka yi rasuwa kwana ɗaya biyu uku an ce ka je ka nuna makabarta in ba shaida aka yi ba ba ka isa ka nuna ba me yasa saboda lokacin ba a ma rubuta suna to wannan da aka je an je an samu makabartan eh, eh, da kabarin yarinya yara kannanmu da suka je lokacin da suka tafi kasan hanyar rasu ana tura kamar 'yan gaba su je su a gyara makabarta da me su ɗauki awo lokacin da ake rubuta suna su suka je suka ce nana a eh, suka ce zara'u kawai suka faɗi wannan sunan. shikenan to amma ba wani ga makabarta yarinya an je din da aka samu an samu sunan da kuma makabatan da adireshi a ina ne dan juma goje hmm. eh kaga ba za a yi karya ba kenan hmm. yarinya a dan juma goje ta rasu kuma daga wajen da aka zo hmm. ka gani to amma da yake mutane ba sa tsoron Allah shine za je su ta faɗan abu wanda ba haka yake ba abin ban mamaki wallahi A kasance da mu a shiri na gaba domin jin karashin wannan bangare na wannan batu wanda za mu ci gaba da bibiyar sa har sai zuwa lokacin da kotu za ta kawo ga karshen wannan magana. Ibrahim Alfa Ahmed ne a Washington DC ke cewar muhuta lafiya. To, Madalla gaida Ibrahim kafin mu ci gaba ga wannan matashiya. wannan ciwo da ya zama musiba duniya take yaƙarsa ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yaƙar wannan musiba to ina fata jama'a in allah ya haɗa wani da irin wannan ciwo ba lallai ba ne mazinaci ne ba lallai ya zama mai yin luwaɗi ba yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya aka yi amfani da ita ko irin sirinjin alluran nan ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya larura ƙaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma 'yan hanyoyi daban to wanda Allah ya haɗa da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamarsa kada a dinga la'antarsa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samo ne ta mummunar hanya tsakaninsa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shi'umin abu ne in ka tozarta me yayi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi ka ce ga me kaza ka yi da shi annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min zina yi da mutum ya fi zina tsanani saboda ka yan kwana musulmi duk wanda muka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai baka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da 'ya'yanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko kannanka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka baya ustaz tijjani bala kalarawi kenan kafin mu karkare ga takaitattun labarai magajin garin birnin new york da ake kira bill de blasio ya ce ya kamata mutane su saurara su samu cikakken bayani game da tashin bam da ya faru a daren asabar a unguwar manhattan wanda ya raunata mutane 29 wani jami'in tsaro ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa binciken da ake gudanarwa bai bada muhimmanci ga masu ikirarin daukan alhaki wanda aka dora akan shafin zumunta na tambla a ranar lahadi tuni dai tambla ta janye wannan labari daga kan shafinta na duniyar gizo kuma bata ce ufan ba akan wannan batu gwamnan jihar new york andrew kumo ya ce wannan fashewar aiki ne na ta'addanci sai dai ya ce babu wata shaida da ke nuna akwai hannun 'yan kasashen waje kuma ya ce akwai ƙarin 'yan sanda dubu guda da za a tura su su rika sintiri a cikin tashoshin jiragen ƙasa na birnin a matsayin wani mataki ne na rigakafi an gano cewa mutumin da ya soke mutane tara a wata kasuwar zamani ta jihar minnesota da ke arewacin ƙasar amurka ba amurke ne amma dan asalin ƙasar somaliya shugaban al'ummar somaliya na jihar ya shaida wa sashen somaliya na muryar amurka cewa wanda ake tuhumansa da wannan aika-aikar wanda 'yan sanda suka harbe shi a lahira ana kiransa dahir adan To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. lokacin da Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi filin da ke gabatar da shawarwarin masana kan hanyoyin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Inda a yau masana za su bayyana abin da ya haifar da komaɗar tattalin arziki a Najeriya da hanyar farfadowa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafunanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu dai a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma cibahiro diodone da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau zubair alheri ke muku